فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da santar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai.